maraba da zuwa tashar skit tv interview kamar dai kullum ku danna mana subscribe kana ku taba mana daya kai ina ba ku labari akwai wata damuna da aka yi bara eh, ko ina baban salu eh. ko iska nan ta warto ke kai ko ta hullo ta mun gidan mu kai ge baki ko tana warto shi gaskiya wannan ba karamar iska ba kai ai ni zan faɗa ma ba karamar iska ba ce ba saboda saman girman duka hira ta yaye shi kan yadda ya yi saman gidanmu. Salamu alaikum. A babba shi kima. Kumuci. Eh arziki shi Allah ya yi. Kana gani? Allah yi. Wallahi wani abu ne yake damuna. Allah ya samu sani. Wai me hukuncin? Akuyar da ta yi cikin shege. Kai ji ƙato. Ai akuyar da ta yi cikin shege. Ko a yanka shege. Shege baki. <laughs>